العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Juma'a wanda ya dace da sha biyar ko ga watan zulqaida a wannan shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yanzu shine ta sha shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya الله المخلصين يوم ما دام كاشف فرقم آية كتب إن دبير وأنا كم سنة درس من أفو أتكن سورة يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين ubangiji ta ala ce wala kad nadana nuhu hakika annabi nuhu alaihi salam ya kira mu ya kira mu kila na roƙo a inda annabi nuhu ɗin ya rinka cewa rabbi la tadar ala al-ard min al-kafirin innaka in tazarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara a inda ya rinka cewa rabbi inni maghlubun fantasir ya ubangiji azin jaye ne an fi karfi na na gadiya fantasir kawo agajinka ka taimake ni A rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ya ubangiji kada ka bar ko da gida daya da mutum zai zauna a ban kasa cikin kafirai innaka in tazarhum yudullu ibadat in har ka bar su to za su ci gaba da halakar da bayanka su hana abota ta maka wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa cikin abin da za su hayayyafa face fajiri face kafiri wannan shine kiran da annabi nuhu alaihi salam yayi bayan ya riga ya ɗebe tsammanin cewa mutanensa ba za su yi imani ba kuma ya san hakan ne ta fuskar wahayin da Allah ya masa kamar yadda muka karanta a cikin suratul hud wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman mun yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam cewa ba wanda zai kuma yi imani cikin mutanenka sai fa waɗanda suka yi imani a jiya ko waɗanda suka yi a da amma sababbi kan ka sare kar ka sa tsammani ku annabi nuhu ya tunda haka ne ya roki ubangiji ta ala ya halakar da su shi ya huta shi kenan su kuma su tafi na dana nuhu annabi nuhu ya kira mu fala ni'mal mujibun ma dalla da masu ansawa mu din da muka ansa masa kilin da yayi ai da ana ala qaumihi fa ahlaknahum bil gharq ya roke mu kan mutanansa mu ko muka halakar da su ta hanyar dumiyar da su da ambaliyar ruwa wa najjaynahu wa ahlahu min al karb al azim wa najjaynahu mun tsamar da shi wa ahlahu da ahalinsa lafazin ahal na daukar ma'anar ƴaƴa da jikoki sannan lafazan ahal na daukan ma'anar mace kadai sannan lafazan ahal na daukan ma'anar waɗanda suka yi imani da shi suka bi ko da ba sa cikin ƴaƴansa ko da ba sa cikin jikokinsa Allah madaukakin sarki kuwa ya yi masa wahayi cewa zai cece shi zai kuma ceci waɗanda suka yi imani tare da shi da kuma ahalinsa hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil man ce da shi ihmil fiha min kullin zawjin sunayn ka riki dangi biyu cikin kowace halitta cikin tsuntsaye cikin dabbobi cikin halittun ruwa halittun fako ka rike kowane nau'i biyu cikin halitta aure cikin halitta mace da namiji cikin kowace halitta wa ahlaka sannan ka rike ahlinka ka da a cikin wannan jirgin ruwa illa man sai wanda kalmar azaba ta rigaya a kansu cewa ba za su yi imani ba cikin ahalin naka waman aman sannan ka riki duk wanda suka yi imani cikin waɗanda suka bi ka Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba ko wanda yake imani da shi cikin mutanen sai ɗan kaɗan a nan gurin Allah ya masa alƙawalin tsamar da shi ya masa alƙawalin tsamar da ahalinsa in ban da wanda kalmar azaba ta hau wanda kalmar azaba ta hau kansu kuwa cikin ahalinsa kaga matarsa na ciki sannan daya daga cikin ƴaƴansa yana ciki domin lokacin da yake laye shi cewa ya bunai yarkan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya bunai yarkan ma'ana wala takum kuma kafirin zo ka hau jirgin ruwa tare da mu kar ka zama cikin kafirai sai ba da uzurin cewa sa'awi ila jabalin ya'simuni min al ga wani dutse idan zan hau zai kare daga ambaliyar ruwa annabi nuhu yake da la asima al-yawma min amri illa man a yau fa ba wanda za a tsare daga wannan lamari na azabar ubangiji sai fa wanda Allah ya ji kansa kafin ya gama ya masa bayani shi kuma ya mai da jawabi hala bainakum al-maut fa kana min al-mughraqin sai wata ne igiyar ruwa ta tsiri ta shiga tsakanin su aka zama yadda kansa aka halaka da shi wato dai ubangiji ta'ala ce nuhum fa lanimul mujibun wa najaynahu wa واهله wato mun tsama da shi da ahalin wato cikin ahalin nan wanda Allah ya kaddara sun yi imani sai wannan yana banda wancan Allah yana da wadansu yaya ina ba da an fahimta shi ne abinda wadansu malaman tarihi suka faɗa kuma abinda wadansu mafassara tafsiri cikin sahabbai suka faɗa cewa banda shi yana da wadansu yayan waɗanda suke mazaje su ma kamar yadda wancan ke namiji su ma mazaje to su sun yi imani da annabi Nuhu da sai aka samar da annabi Nuhu din tare da su ونجيناه واهله من الكرب العظيم من سامو دكي da ahalinsa daga damuwa wadda take mai girma damuwa mai girma ita ce wannan ambaliyar ruwa ruwa daga sama ruwa daga kasa ai ba kalamar damuwa bace ba idan ruwa daga sama ne kadai ka iya shiga karkashin wani abu ya kare ka to amma gashi daga sama gashi kuma yana bubbugowa daga kasa ina za ka je ka boya fa fatahna abwaaba as-sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir kaga wannan akwai damuwa a cikin ko shakka waja'alna dhurriyyatahu humul baaqin ko muka sanya zurriyarsa ƴaƴansa din nan da suka yi ragowa cikin wanda suka yi imani humul baqin su za su ci gaba da wanzuwa a ban kasa abin nufi duk wanda ka gani yana yawo a ban kasa yanzu mace namiji bahaushe ya mure ba fulatani balarabe bature ba yahude kirista musulmi dukkaninsu dai tsatso ne na waɗannan ƴaƴa na annabi ina fata an fahimta malamai suka ce to bai ke nuna wannan sune batsu na ƴaƴan annabi nuhu saboda wannan wannan ambaliyar ruwa ta mamaye ko ina a duniya ba wanda ya tsira sai wanda yake cikin jirgin ruwa to wanda yake cikin jirgin ruwan nan kuwa sai annabi nuhu ne da ƴaƴansa sai waɗanda suka yi imani da shi cikin tsiraru ƴan kaɗan da suka yi imani da sai kuma sauran hadisi to abinda waɗansu masana tarihi ke cewa bayan an sauke su a ban kasa su kaɗai suka yi ragowa bil adama sauran waɗanda suka yi imani da shi babu wanda ya haihu babu wanda zurriyarsa ta gaba da yaduwa sai tsatsan annabi nuhu ne su ne suka ci gaba da hayayyafa suka ci gaba da yaduwa zurriyarsa ta kawo har yanzu Shi ne ma'anar wa da'anna zurriyatahu humul baqin sai muka sanya sanya zurriyar annabi nuhu suka zanto su ne suka ci gaba da wanzuwa a ban duk wanda gani yanzu dan uwanka ne ko dai ta kusa ko ta nesa ko kai bahaushe ne shi inyamuri ko kai bahaushe ne shi rabe dan ka ne ko shi ibrane kai kuma bahaushe dan ka ne sai dai ko ko hadu ta kusa ko ko hadu ta nesa An ba ku haɗu nan kusa ba to ka bi can diddigi igiya ta hada ku a tsakar annabi nuhu alaihi salam kuma ba hada nan ba ne can a haɗu annabi adamu kullukum min adam wa adam min turab dan asali din na yan adam guda ɗaya ne gaba ɗaya Watarak tarakna alaihi fil akhirin wa tarakna alaihi fil akhirin mun bar masa yabansa ya cigaba gaba da wanzuwa fil na a cikin mutan kanti wanda duk aka ambaci annabi zai ambace shi da mabiya dukkan annabawa da suka zo bayan annabi nuhu suna yaban annabi nuhu suna yaban salati har yanzu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya salamun ala nuhin fil alamin Salamun aminci ya tabbata ala nuhin bisa ga annabi nuhu fil alamin cikin dukkan talibai ma'ana aminci na musamman daga Allah madaukakin sarki ke labarta wa mutane abin da ya ni'imta bawansa da shi ya ni'imta shi da aminci a nan gidan duniya ta yadda an balle ruwa bata tafi shi ba ya ni'imta shi da aminci a rayuwa ta barzahu ba abin da zai gani wanda zai bakanta masa rai ya zai kuma ni'imta shi da aminci a rayuwa ta ranar tashin kiyama salamun ala nuhin alamin Allah fi inna kadhalika inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina almu'minin Umma a warakunan afani. Inna ka zalika lalle motsin kamar haka ne in Ubangiji ta'ala na jizil muka muke yin sakamako ga dukkan wannan isa. Yadda muka ni'imta annabi Nuhu alaihi salam dangogin ni'imomi na zamar da shi daga cikin damuwa na ceton shi da ahalinsa na alkawalin tsira gobe kiyama to kamar haka ne muke ga dukkan wanda ya insani idan mutum ya insani tsakanin shi da Allah ya kade ta Allah da ibada bai hada shi da wani ba ya kuma yi insani tsakanin shi da mutane ya zanto mai amfanar mutane ba mai cutar su ba ba mai zanantar su ba haka sakamakon sa yake sai dai ko da mutane sun yi tarayya wajen insani to kuma darajatuhum sun fil jaza zai yi wa kuma sakamakon su na wani ya fi wani wajen sakamako tunda sakamakon da za a baiwa annabi ba irin sai za a baiwa wani mutum ga magari wanda bai kai annabi ba ko da a cikin mutane wanda ya kwazo da himma da yawa sakamakon sa ba daidai yake da wanda baya da himma irin tasa ba sannan wanda ya tsantsanta niyya yake da ikhlasi sakamakon sa ba daidai yake ba da wanda bai kai shi bojan ikhlasi eh kowa za a yi masa kyakkyawan sakamakon gurgudan aikin sa sai dai kuma girman sakamakon kowanne gurgudan ikhlasin sa gurgudan da'a ta gurgudan biyayyar sa inna kazalika najzul muslimin innahu min ibadina almu'minin lallai shi annabi nuhu na ɗaya daga cikin bayin mu waɗanda suke mummunai idan Allah ya dingina bawa zuwa gare shi sai bayin mu ya zama tun idafa ce ta tashribi na cikin bayin mu makusanta ababan karramawa ababan mutuntawa almu'minin waɗanda suke mummunai thumma aghraqna nan akharin sannan sai muka halakar da waɗanda suke sauran bayan mun sa ya shiga cikin jirgin ruwa shi da zurriyarsa da waɗanda suka yi imani da shi duk wanda bai shiga jirgin ruwan ba sai muka dulmiyar da su wato muka sa ruwa ya haɗe da su ya kasance babu wanda ya ragowa a cikin a nan Allah ya ambaci annabi cikin annabawa sai kuma yake yana cikin bayanmu waɗanda suke mummunai wanda kalmar imani darda shi daga cikin darajojin da ka iya samu na iya samu ya iya samu ha kuma ya siffanta annabawa a wani wuri da sunan musulmai wadda kaga darajar musulunci kuma kasa ma take da darajar imani inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون annabiyuna allazina aslamu annabawan da suka musulunta ta za ta annabawan da suka musulunta sannan innahu min ibadil mu'minin yana cikin bayan mu mummunai wanda daraja ta al-islam daraja ce kasar daraja ta al-iman daraja ta al-iman daraja ce kasar darajar al-ihsan daraja ta al-ihsan kuma daraja ce kasar darajar annubuwa da kuma ar-risala a ce wa mutum annabi ko a ce masa al-mursal mursali ya fi al-muhsin ya fi al-mu'min ya fi al-muslim sai malaman balaga suke cewa siffanta annabawa da musulunci da siffanta su da imani wato siffar ce ta samu gata da har annabawa suka siffantu da ita ba wai siffar ce cewa annabawa gata ba ina fata an fahimta kamar yadda Hassan bin Sabir yake cewa wala in madatu muhammadan bi qasidati fa qasidati bi muhammadin tatamaddahu ko tutamaddahu in har na yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama da kasidata. to qasidata ita ce tai kwalliya da sunana da sunan annabi muhammad yazo a cikin da sunan bai zo ba a da ba kwalliya ba abin nufi tuffar musulunci ta sami ɗaukaka da aka ambaci annabawa da cewa allazina aslam. siffar imani ta samu ɗaukaka da aka ambaci annabawa da cewa mummunai ne ina fata mun fahimta domin idan da zaka ce annabawa ne suka ɗauki suka samu ɗaukaka a sakamakon siffantuwa da al-islam a sakamakon siffantuwa da al-iman to kila wannan ya bayar da fahimta ga mai saurare cewa a ce daraja ta al-islam da daraja ta al-iman afdal min an nubuwati wa risala ta fi darajar annabta ta fi darajar risala wanda ko ba haka bane ba lalle daraja ta annabta da daraja ta imani da ta manzanci ta fi daraja ta al'imani kadai da kuma al'islam kadai ina fadin kun fahimta ubangiji ce innahu min ibadil mu'minin fiye yana cikin bayin mu waɗanda suke mummunai thumma azraqana al-akharin daga ba ko muka halakar da ragowar wanda imanin su imani وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء رب ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أعفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين وإن من شيئته na daga cikin mabiyansa wato mabiyan shi annabi nuhu alaihi salam la ibrahim shine annabi ibrahim alaihi salam wa in tala zamanu bainahuma ko da yake zamanin ya tsawaita bayan shudewar annabi nuhu din kafin zuwan annabi ibrahim alaihi salam wa huwa alfani wa sittu mi'atin wa sana wato an samu shekaru dubu biyu da ɗari shida da arba'in kamar da wadansu malaman tarihi ke faɗa wa kana bainahuma hudun wa salih a tsakankanin su ma an sami annabi hudu da kuma annabi salih alaihi salam amma tare da haka Allah madaukakin sarki ce wa inna min shi'atihi lalle na daga cikin mabiyansa lafazin shi'a na nufin mabi sannan yana daukar ma'anar mataimaki akan ce shi'a ana nufin mataimaki ko mataimaka wato yuradu bihi al-mufrad wa yuradu bihi al-jam' wato akan kawo shi ana nufin mufradi akan kawo shi kuma ana nufin jam'i ko da ke ita kalmar a karan kanta ita kanta mufradi ce sannan tana da jam'in ta shiya akan ce shiya innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya an lasta minhum fi shay sannan akan ce ashiya wa ila bainahum wa bain ma yashtahun kama fu'ila bi ashiyaihim min qabl innahum kanu fi shakkin murib ko kace ashiya ko ka ce shiya dukkan jam'in na kalmar shi'a wanda na nufin mataimaki ko mataimaka ko mabiyi ko mabiya wa inna min jiki. lalle na cikin mataimakan annabi nuhu alaihi salam ko mabiyan annabi nuhu alaihi salam an cewa annabi ibrahim mabiyan annabi nuhu alaihi salam ba wai ya bi shi akan risalarsa ba a'a ya zo da aqida irin daji domin dukkan annabawa kowane annabi ya zo ya zo da tauhidi kaga a fakaice yana jaddada da'awar annabin da ya riga ya ci tunda sun yi tarayya akan tauhidi ko da yake sun sha bamban wajen bangarori na shari'a daban-daban wajen ibada daban-daban amma al-usul da ake kira al-usul shine aqida mas'alolin tauhidi duk sun yi tarayya da juna to fi kenan wanda yazo daga karshe kame yana karfafa da'awar wanda ya riga ci haka shi ma wanda ya biyo bayan shi na karfafa da'awarsa amma zamani bai hada su ba ballantana ka ce ya zama ɗaya cikin mabiyansa ko ɗaya cikin mataimakinsa a ganin ido amma tun da akidar ɗaya ce manufar ɗaya ce ko gari ya ta bamban ko akwai ratar zamani tsakaninka da wane sai a ce da kai mataimakinsa ko a ce da shi mataimakinka saboda kuna tafiya kan aƙidar ɗaya. amma wanda ya riga zuwa sai ya zanto tumaki ne asali wanda ya biyo bayansa kuma ya zanto rekansa wa inna min shi'atihi la ibrahim izja a rabbahu bi kalbin salim tana lokacin da annabi ibrahim zai zo wa ubangijinsa bi kalbin salim da zuciya warakakkiya zuciyar da babu shirka a cikinta zuciyar da babu nifaka a cikinta zuciyar da babu girman kai a ciki zuciya wankakkiya mai cike da tauhidi da ikhlasi da cikakken imani game da Allah ta'ala kalbun salim wanda ba mai tsira a gaban Allah sai wanda ya zo da kalbun salim yau la yanfa'u wala banun illa man atallaha bi qalbin salim annabi ibrahim ja'a rabbahu bi qalbin salim malamin suka ce lafazin almaji wanda ya samo asali daga wanda ja'a ya samo asali daga cikinsa. wato na nufin ya mu'amalanci ubangijinsa da wankakkiyar zuciya domin da aka ce ja'a kamar ya zo wani ya samu ubangiji din wanda ke ba haka ma'anar take ba ma'anar dai ya mu'amalanci ubangijinsa da warakakkiyar zuciya wato da cikakken tauhidi da ikhlasi wanda babu wani sofa ne na shirka ko nifaka ina fata ku da iz jaa rabbahu bi qalbin salim iz qala li abihi wa qaumihi tun lokacin da shi annabi ibrahim alaihi salam yace da mahaifinsa da kuma mutanansa yan garin su yan kabilarsa yace da su ma za ta abudun menene abin kuke bautawa wanda ba Allah ba cikin gumakan da kuka sassaka daga katako ko duwar a ifkan دون الله تريدون turidun a ifkan الله تريدون Allah turidun asalin zantar a الله alihatan duna ifkan shin yanzu gumaka waɗanda ba Allah ba su za ku nufata da ibada ifkan dan kage dan ƙarya ma'ana dukkan wanda ya jingina ibada zuwa ga wanda ba Allah ba kage yayi ƙarya domin al-ifku ma'anarsa al kazibu wato ƙarya tatacciyar ƙarya da haka waɗanda suka yi wa ummuna Aisha kage aka sufanta su da cewa tatattun makaryata kissar kuma aka ce masa kiss aka ce masa kissa ta ashabul ifki eh, ashabul ifki ko qissatul ifki allati innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum a ifkan alihatan dole turidun shi yanzu dan alloli ababen bautawa da kuka kudurta a cikin zukatanku su ne za ku fata don Allah ba Allah ba to ne dole su za ku fata da ibada iskan a matsayin kaji a matsayin ƙarya kullamin sai wa kanku wannan ina fatan ma'anar ta ku malamai suka ce lafazin arada da yuridu arada yuridu ka'idar wannan fi'ili yana ta'addi ne ya zuwa ga alma'anin la ya ta'adda ila zawat abin nufi idan ka sami arada ka samu yuridu maf'ulan bihi mansub dinsa zai zanto shay'un ma'anawi la yakunu shay'an mahsusan malmusa zai zama wani abu ne na ma'ana ba wani abu ba wanda yake ido na iya gani ko hannu ya taba to amma lafazin aliha a nan gurin kuma ka gaza wa ne ba ma'ani bane ba wani abu ne mai gangan jiki gumaka hannu na iya taba su ya dungure su ko ya tunkuɗe su su faɗi har ido na iya ganin su amma ga shi irada yi ta'addi zuwa gare su wanda galibin lafazin arada ko yuridu kuwa yana yin ta'addi ne ila maani wala ya ta'adda ila al wallahu yuridu an yatuba alaikum. wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا كاغا يريد يمي متحسو أكو mafa'ulan bihi mansub din sa anan gurin kowanne su kuma shay'un ne ma'anawi laysa shay'an hissiyan malmusan wallahu yuridu an yatuba alaikum an yatuba kaga lafazin at-tauba tuba abu ne da ido ke gani ko abu ne na ma'ana abu ne na ma'ana zuciya ke fahimtar sa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan azima yuriduna an tamilu yuriduna mailakum almailu shi ma shay'un unne hissiyun ko ma'anawi shay'un unne wanda yake ma'anawi almail karkata ai karkata ba abu ne na ganin ido ba domin karkata daga tafarki ba ita ce ido ke gani ba amma karkata ko lamfasar itace ko karfe ko katako to wannan shine za a ce shay'un mus wanda ido ke gani hannu ya taba amma karkatarwa ne daga tafarkin shari'a ido ke gani ko zuciya ce ke fahimta zuciya ke fahimta an gane ko yuridu an yukhaffifa ankum ubangiji yana kan at-tasfif an gane ko ya kaffafa muku ya sauƙaƙa muku wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a ulaika alladhina lam an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim uh, man yuridillahu fitnatahu fitna fitna ko ma'anawi ma'anawi an yi ko ma'anan gurin a iskan alihatan turidun aliha ko saboda mai shi da abin da malamai suke cewa ka duk inda lafazin arada ko cikin alqur'ani inda ya ta'addi ya ta'adda ilal ma'ani amma a wani wuri zaka samu ya ta'adda ilal zawat suka ce to duk inda ka ga ya ta'addi ilal zawat to dole ka fassara wannan zawat din bil ma'ani saboda ka'idar sa kenan shi ya arada yuridu sunnar sa kenan sunna lugawiyya ko ba haka ba a nan wuri sai zanto ma'anar a ifkan alihatan dunallahi turiduna ibadataha turiduna a ifkan alihatan dunallahi turiduna a turiduna ibadatan alihati dunallah shin kuna son bautar waɗansu alloli ba ba Allah ba kaga bauta sai ummanawi ko hissi ma'anawi a ce kenan aliha din mudaf ne akwai mudaf ilayhi an shafi wato kenan har yanzu dai irada din yana na kan babin su kenan ko da anan gudu wannan da dai fa'ida ce ta lugha za ta taimaka mana wajen fahimtar alqur'ani za ta taimaka mana wajen fassara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yake annabi ibrahim ya ce da mutanansa ma za ta abu dole mai kuke bautawa a ibkan alihatan dun Allah turidun a wani wurin iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun yayin da yace da mahaifinsa da yan garin su ma hadhihi at-tamasil allati antum laha waɗannan wani irin gumaka ne waɗanda kuka lizince su wajen ibada a wani wurin yace iz qala li wa qaumihi ma ta'budun yayin da yace wa mahaifinsa da danginsa ma ta'budun bai kuke bautawa kaga akwai bambancin kalmomi tsakanin ma ta'budun cikin suratul shu'ara ma za ta'budun dan cikin suratul safat ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun cikin suratul anbiya amma dukkan cikin suratul wannan shine abin da ake kira at-tatabuhu lughawi fil qur'an al-karim kamanceceniya ta fuskar lafazi wanda yake a cikin alkur'ani kissa ta zanto ta kididdigu ta zo wuri kaza ta zo wuri kaza wajen kawo ta a cikin alkur'ani ta zo wurare daban-daban amma kissa ce daya amma ko ina ka samu wani lafazi wanda a wani babu shi sai kuma wani makamancin sa wannan wato ainihin tasriful ayati sarrafa ayoyi da Allah madaukakin sarki ce ku zalika nusarriful ayat sannan ce su fa ma zannukum da rabbil alamin menene zaton ku game da ubangijin halittu kuna zaton shi yana bukatar abokin tarayya ne da haka kuma ga ya kamata ku jingina masa abokan tarayya cikin gumaka kuna zaton kasashe ne shi kuna bukat kuna zaton baya ji sai wani ya faɗa masa fa ma zannukum bi rabbil alamin menene zaton ku game da ubangijin halitta daga nan sai نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنفقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل المرسلين فنظر نظرة في النجوم فنظر سيدوب يتجع إذا سما نظرة كاللو تايا في النجوم أتكين تولاني فقال يسي لمتى ننسى إني ya faɗa hakan ne a lokacin da suka himmatu don fita idin su a bayan gari kuma ya raka su su fita tare da shi ya daga kai sama ya kalli taurari sai ke musu inni sake shikenan fatawallu an mudbirin sai suka juya baya da suka tafi suka fita bayan gari wajen ibadar su ko wajen idinsu su na gargajiyar su da suka saba abinda kuma dama annabi ibrahim ke bukata ke in sun tafi shi kuma ya shiga wani aikin na daban faraza ila alihatihim sai shi kuma ya karkata zuwa ga gumakansu inda suka ajiye su suka giggirke abinci a gaban su da nufin su sa musu albarka su kafin su dawo daga bayan gari wajen hidindimin su na gargajiyar su ya yace da gumakan ala ta'kulun shin ba za ku ci ba abincin da aka ajiye a gaban ku da nufin sanya albarka annabi ibrahim ya san gumaka ba za su yi magana ba amma yana yi musu magana ne don nuna kasa wasu ala akulu. ba sai ku ci ba ba gani ba an ce wai an ajiye a gaban ku ne don sanya albarka to ku ci mana gani shiru yace da su malakum la tantiqun me yasa ba ku magana ina magana ba ku bani ansa faraga alaihim darban bil yamin faraga alaihim sai annabi ibrahim ya karkata akan su darban yana ta dukan su bil yamin da hannunsa na dama ya rike wani abin duka ko ka ce fatanya ko ka ce gatari ko ka ce duga, ko guduma ko dukan wani abin da yake hannunsa wanda zai taimaka mishi wajen ya su gaba ɗayan duk sai da ya rugu rugu da su sai guda ɗaya kawai ya murya cikin su fa aqbalu ilayhi yazifun su kuma sai suka dawo yazifun suna gaggawa daga zaffa yazifun. daga azzafif ne wanda shine al-isra a larabci a wata kira'ar fa aqbalu ilayhi yuzifun daga azaffa yuzifu duk dai na nufin gaggawa ko hanzari kana yace da su a ta'buduna ma tanfitun yanzu ku kwarin ka bautar abinda ku ne kuka fike shi ko da hannunku lafazin na haka yalhitu ala wazn daraba yadribu ko yan yanhatu daidai da qata'a ya qata'u abin da yake nufi feke abu ko fire shi to ko akan fere abu ne ko a fike shi idan ya zanto dangin itace ne ko sanda ko idan ya zanto dangin kara ne kara ne ake fike shi ko a fere shi abu mai sanda shi ne ake fere shi to shine hata a larabci to amma akan kawo hata kuma ana nufin sassakawa da sassaka shi aka yi daga jikin katon itace a sassaƙo abin da yake mai kama da allo ko a yi gunki ko a yi wani mutum mutumi duk ɗaya na haka kenan ko a jikin dutse a sassaƙo abin da yake mai kama da mutum mutumi duk yana ɗaukar da haka sai dai asalin sa a larabci fiƙewa ko ka ferewa asalin kalmar kenan a duk kamar larabci da zaka ji sai dai akan areta tunda a larabci akwai isti'ara dan ta bayar da wannan ma'anar an gane ko a ta'abuduna ma tanhitun a rika bautar abin da ku kuka sassaka shi daga jikin itace ko kuka sassaka shi daga jikin duwatsu wato gumaka da mutum mutumi da kuka yi da hannunku yanzu abin da ku kuka yi da hannu shi ne yake da bukatar ku ko ku ne kuke da bukatar ku? a hankalin shi ke da bukatar ku to dan me za ku bukaci shi ku shi yake bukatar ku wajen yin sa shi yake bukatar ku wajen daukar shi ku ajiye shi a wani ma'aji na musamman shi yake bukatar ku wajen sanya shi a wani gida wajen tsaro shi yake bukatar ku yi gadin sa yanzu wannan kuma sai ku yadda da shi abin bauta in ba sun sosewar hankali da fatan basira ba wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ubangiji ta'ala shi ya halitte ku shi ya halitti irin aikin ku aikin da kuke halitta ne na Allah irin yadda ku din karan kanku jikin ku da abin da ya kunsa na sasanne da bangarori halitta ne na Allah wannan shine abin da ya musu yana mai inkarin bautar gumaka da suke su kuma sun sa ga bai kyauta ba qalu sai suka ce ubnu lahu bunyanan ko haka masa wani katon rami kaga shi ma albunyan ai ana magana akan tsora bulo kan bulo dan ai gini amma anan ana nufin tsora kasa dan a samu rami a sanya kuma guman itace a ciki a kunna wuta sannan a jefa shi shine ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim ku jefa shi a cikin wuta ma'ana ku haka rami ku kunna wuta habiquhu wansuru alihatakum Allah kai faradu bihi kaidan faja'alnahu asfalin sun sun yi nufin kaidi tattare da shi kaidi anan na nufin tutaswa halakarwa ko kisa faja'alnahu asfalin sai muka mai da su suka zanto ne kaskanta wannan ita ce fassara na kalmomin da ke cikin waɗannan ayoyi da malam ya zamana amma dole akwai abin da ke bukatan bayani dan wannan fassarar kalmomi ne menene hikimar fa nazara nazara tarfin luzum ya daga ido sama ya kalli taurari me ake nufi da wannan menene maganganun malaman tafsiri sannan menene ma'anar fa kada inni sakiyam ya ce ba ni da lafiya me hikimar ya ce ba ni da lafiya kuma shin hakikanin gaskiya haka ne ba ya da lafiya idan lafiya sa kadar ce ba ya da lafiya me matsayin haka ga gama garin mutum ma ballantana annabi mursali ballantana kuma khalil wanda Allah ya rike shi a matsayin khalil ba dadi malamai suka ce lafazin fa nazara nazara kan fil nujum a wata fassarar malamai suka ce ya kalli sama ya ta kai ya kalli taurari wato dan ya musu ihami wato ya wautar da su tunda su mutane da suke tasirantuwa da ilimin taurari duk abin da mutum zai yi sai ya kalli sama ya kalli taurari ya ga cewa shin zai yi jini a daidai lokacin da tauraro kaza ke masauki kaza to akwai sa'a tauraro kaza baya masauki kaza to babu sa'a tauraro kaza ya shiga wuri kaza to akwai sa'a ko babu sa'a sai ya yi musu irin wannan ya kalli sama shi abin da za su fahimta shi yake nufi ba shi yake nufi ba ina ba an fahimta tun da su sun tasirantu da ilimin taurari komai mutum zai yi sai ya yi duba da taurari kafin ya yi abu ko kar ya yi in har ya gano cewa abu kaza zai yi na cikin tauraro kaza ba sa a babu yadda za a yi to sai ya yi wannan da nufin su kyale ke zauna ba da nufin yana kudurin tasirin tauraro irin yadda su suke yi ba haka waɗansu malamin tafsiri suka ce shi ne ma'anar fa nazara kan? sun zo fassara ta biyu waɗansu malamin suka ce akan ce nazara nazaratan fin zo ana nufin sai yayi tunani kawai dunkule kalmomin za ka yi gaba ɗaya ka fassara su da tunani fa nazara nazaratan fin nujum sai yayi tunani me ya kamata ya faɗa musu dan yanzu sun zo za su fita izin su na bayan gari na gargajiya a fita za a je a yi shirka da gargajiya da magudu yaya zai da a fitar da kan wannan tsari ya ce ba zan je ba tare da uzuri ba za a karba ba da aka fa nazara nazar kan nujum sai ya zurfa tunani akan me ya kamata ya faɗa musu fa kala yi saqim nan take sai ce da su ai ba lafiya tunanin da ya sai ya haifar masa da ya ce da su mai ba ni da lafiya don su kyale shi kasta fita da shi wajen bautar wajen bautar gumakansu wajen bautar wani Allah da ba Allah subhanahu wa a nan sai ya gwammace ya faɗi cewa ba ni da lafiya duk da lafiyar sa kalau tun da karamin laifi ne ya fita da su yayi babban laifi min babu irtikabu a dararai wajib wato ya fifita yi karamin laifi akan yi babban laifi domin da ya fita ya yi shirka da ya tsaya ya yi kabila daga cikin kaba'ir wannan yafi gara mutum ya yi kabila daga cikin kaba'ir da ya fita ya yi shirka da yi abin da ake kira tauriya ne wato sayan magana ya yace in ni su za su fahimci baya da lafiya shi kuma yana nufin in nesa kiyam ni din ginin jikina ya iya yi wa in yi lafiya tun da ni adama ne dukkan dan adam yau yana da lafiya gobe ba da lafiya tun da sakin yana daukan ma'anar ba ni da lafiya yanzu yana daukan ma'anar rashin lafiya na iya kama ni gobe da jibi ko gata ko watan mai zuwa ko shekara mai zuwa kaga wannan ya zo mai tayan magana sun san su fahimci yanzu ne ba da lafiya shi kuma yana nufin mai daga cikin siffata akwai yiwuwar in yi rashin lafiya ina fata an fahimta to kaga wannan yayi haka ne dan ya kubutar da kansa daga fita wajen mai wadannan ayyuka na barna na gargajiya da shine nazar nazar kan nujum sai ya zurfa tunani fa qala iblis ke akwai kalmomi a cikin harshen larabci wanda suna da wata ma'ana ta asali amma daga baya jarat majaral masal jarat majaral amsal sai su zanto an dauke su kamar misali dan idan an ce nazarin nazaratan fil nujum masu duban taurari da suke zurfafa tunani dan fassara kai kawo din tauraro su bada wani abu to sai zan so dukkan mai tunani dukkan mai tsaya yayi tunani kafin ya abu sai a ce ya duba taurari ko da ba taurarin ya kalla ba ma'ana dai ana nufin yayi mai yayi tunani ya tuna me ya kamata ya faɗa masa ina ga kuma yi tunani ne to wannan ita ce ma'ana ta biyu shine fa nazara nazratan fil nizo. al-hasan al-basri ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai shi ya kalli abin bata ta mahangar zuga tsantsa cewa lafazin an-nujum din masdari ne na najama yanzumu najama yanzumu najama bi ma'ana zahara abu idan ya bayyana abin da ya bayyana a gare shi yanzu shi ne cewa gashi sun shirya su fito za su fita bayan gari dai idin su na gargajiya fa nazara shi kuma sai yayi tunani nazaratan wani tunani guda ɗaya. fin nujumi dangane da abin da ya bayyana a gare su na kiran su na fita me ya kamata in faɗa musu kaga ba tauraro ya kalla ba kenan sai zanto an-nujum masdari ne ne na najama fa qala inni saqim da haka sai ce da su ba da lafiya abin nufi zai iya rashin lafiya ina fata mun fahimta dukkan da waɗannan ma'anoni ina jin za su fitar da mu daga rudani mai yawa na yadda idan mun ɗauki ayoyin a wata ma'anar da ba a sun wannan ba to amma anan nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace annabi ibrahim alaihi salam tun da yake bai taɓa yin magana wadda ba haka take ba sai so bai taɓa yin magana wadda ba haka take ba sai so ɗaya daga cikin ƙirƙira ya wannan lokacin da yake injin sa ke cewa ni ba da lafiya magana ba haka take ba amma ya faɗe ta ina fata mun fahimta kaga nassi ne na hadisi cewa lalle abinda annabi Ibrahim ya faɗa cewa ba da lafiya amma kuma a hakikanin gaskiya a wannan lokacin kuma lafiyar ta karau kaga wancan hadisi ya nuna haka to sai malamai suka ce yin magana wanda ba haka take ba wanda ita ce za mu ce ƙarya a cikin Hausa yakan zama laifi idan mutum ya yi ta ba tare da wani ba tare da ya samu kansa a matsatsi ba amma in ya samu kansa a matsatsi na ko a turfa sashi wajen bautar wani Allah na ko a yi kokarin ɗaukar ransa sai ya yi ta don ya kubutar da kansa to wannan yana daga cikin babi na taqiyya da aka halatta wa musulmi in ya samu kan cikin tsanani baya ya sa a matsayin tafarkin bi a koyaushe yakan zaɓi wannan ne a matsayin tafarkin bi in ya samu kansa cikin mai cikin matsayi in ya yi bai laifi ba to da haka annabi Ibrahim bai laifi ba ina fata mun fahimta to kaga ne idan mun dauki wannan ma'anar ba shi ma duk mun riga mun huta da mu samu matsala ba fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim fa tawallaw anhu mudbirin wannan ma'anar sa duk a fili take faraga ila alihatihim akan ce raga ana nufin mana daga raga ya rugu rawgan wa rawaganan arrawagan ko arrawgu shine masdarin kalmar wanda yana nufin almayl wato karkatar abu zuwa wuri kaza faraga alaihim darban bil yamin فراغ الى الهتهم فقال لا تاكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين ضربا باليمين akan ce ya daki abu biliyamini da dama ana nufin da karfi ko da ba hannun dama ba inda doka bai karfi ne sannan kuma akan ce alyamin din ana nufin damar kanka fa aqbalu ilayhi zifun qala ata'buduna ma tamidun wallahu khalaqakum ma ta'malun qalan bayani akan kalmar wallahu khalaqakum ma ta'malun ubangiji ta'ala shi ya halice ku wa ma ta'maluna wannan ma din ko a ce ma ce masdariya da an ce ma ce masdariya ita da abin da ya biyo bayan ta sun zanto kenan suna daukar ma'anar masdar sai zanto wallahu khalaqakum wa amalakum Allah shi ya halicce ku shi ya halicci aikin ku da kuke aikatawa an fahimta ku wato kaga ta zama ma masdariya haka idan ce mati musuliya sai zan to mati bi ma'ana allazi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ay wallazi ta'malu Allah shi halitta ku shi halitta aikin da kuke yi aikin da kuke yi halitta ne na Allah irin yadda ku din kuke halitta na Allah to a nan gurin cikin aikin da muke yi akwai ayyuka na da'a sallah azumi jihadi qiyamul layl karatun alqur'ani zikiri salatin annabi sada zumunci sallar gawa yi mata wanka raka ta makabarta a binne ta gawar musulmi kenan duk waɗannan ayyuka ne na me na alkhairi ba damuwa mu ce Allah ne ya halicce mu ya halicce wannan ayyukan to amma kuma daga cikin ayyukan da muke a matsayin mu na mutane akwai ayyukan sako akwai sata akwai zalunci akwai kisan kai akwai zina akwai ayyuka na ta'addanci da barna akwai sane da yankan aljihu waɗannan ma dukkan ayyukan mu ne duk suma Allah ne ya halicce su dangane da ayyuka da mutane ke yi wasu halittar Allah ko ba halittar Allah ba shin halitta ne na ubangiji shin akwai wani yunkurin dan adam a cikin aikinsa sallar ka azumin ka zakar ka aikin hajin ka da satar ka da sanan ka da yankan aljihun ka da rashin kirkin ka akwai wani yunkurin ka a ciki ko kuma duka na Allah ne ko duka naka ne ko kuma ba na ka bane gaba ɗaya na Allah ne ko ba na Allah bane gaba ɗaya na ka ne kai kadai mas'ala ta akida wadda aka samu mutane sun karkasa akan ta tun da lokaci mai tsawo waɗansu suka tafi akan cewa dan adam baya da lafiya duk abin da yayi daga Allah ne shi dan adam baya da cewa a ciki fa huwa karrihati fi ma'ad riya shamfar gashin tsuntsu ne idan iska ta tarso gashin kaza ne idan guguwa ta taso shi wannan gashin kazan yana da zafi wajen ina ya kamata ya bi ko sai inda iska sai da shi sai inda iska sai da masu wannan magana abin da suke cewa idan ka kai sallah to Allah ne yake kai sallah in ka kai sako kuma shi kai kaurin sako kai baka da laifi kaga in ta farga zaki ba ka da wani laifi a cikin wannan dan ba ka da irada ba ka da nufi yaya ka iya da akwai kuma waɗanda suke ganin gaba na naka ne kai kaɗai. Allah baya da dakala idan ka yi sa'a aikin ka ne kai kaɗai. idan yi sabo aikin ka ne kai kaɗai. babu ruwan Allah da sabanka ko aikin da'anka ita ma wannan wata bid'a ce ta daban ahlus sunna wal jama'a suka ce duk aikin da dan adam zai yi kashi biyu ne akwai bangaren ubangiji akwai bangaren sa shi dan adam bangaren ubangiji na cikin kuzarin da kake amfani da shi karfin jikin da kake amfani da shi karsashi da nishadi da kake da shi wannan ba halittar ka bane halittar Allah ne Allah ne ya halitte ka yasa maka karsashi da karfin jiki na ka taka da kafar ka dan ka je masallaci ko ka taka dan ka je gidan barasa na kai amfani da karfin wajen taimako ko kai amfani da shi wajen zalunci wannan halittar Allah ne karfinka na tunani da karfinka na gangan jiki da kuzarinka na kaiwa da komowarka halittar Allah ne ina ba ta fahimta amma aiwatarwa kamar yadda muka tsamar da annabi Nuhu daga shi kuma garin da aka tura shi haka muka tsamar da annabi Ibrahim daga garin da aka tura shi da suka yi nufin kona shi da wuta muka tsamar da su so biyan ilal ardh allati barakna fiha lil alamin zuwa ga kasar da muka sanya albarka a cikin ta ita ce baitul maqdis inda masallacin qudus yake a yau ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا من zuwa ƙarshen ayoyi wato muka ba baiwa ta ɗa shine wato ainihin annabi sannan muka ba shi daɗi akan ɗa shi ne jika shine yaqub na annabi ishaq alaihi ina fatan da ko wanne muka sa shi zan to salihin bawa to anan gurin yayin uwa abin da wannan ke nunawa matukar mutum zai yi da'awa ta gaskiya da'awa ta kiran mutane zuwa ga tafarkin gaskiya dole ne ya fuskantar kalubale dole ya fuskanci jarrabawa a iya cutar da shi a iya shiga cikin haƙƙinsa da mutuncinsa a iya irin nansa. a ba iya yunkurin kashe shi kasancewar a yi yunkurin kashe shi ko a cutar da shi ko a raba shi da wata gaba ta jikin shi ko a ɗaure shi duk wannan ba faro bane mutum da an yi wa annabawa haka a garin su inda aka haife su a yi kokarin kurin koran su da fitar da su daga cikin garin har ma a kore su a tilasta sun hijira ba dan komai ba dan saboda abin da suka zo da shi gaskiya ne ba dan sun zage wani ko sun cuci wani ba domin a cikin da'awar annabi Ibrahim babu wani abin da yake cutarwa a garin su su mutanensa duk yadda ya amfani da usulobi na jan hankali yayi ma hadhihi tamathil allati antum minha akifun Wani irin gumaka ne da kuke bautawa suka ce wajabna aba'ana laha abidin ba mu da wata hujja dai mun sami iyayenmu daga ganin mu suna yi kaga wannan ba hujja bace ba yace laqad kuntum antum aba'ukum fi dhalalin mubin lalle kawa ku da iyayen nan kun kasance cikin halaka domin bautawa gunkin da kuka sun saka daga hannun halaka wannan magana kila wani ce kawai da harshe ne ai idan ana maganar Allah madaukakin sarki to kuma ai dukkan wani wanda ba Allah din ba in wani ya kokarin ba su dama ta Allah sai a nuna kaskancin sa da kasawarsa a gaban shi dan shi da ya hada shi da Allah ya mai da ya da Allah ai shi babban laifi a lokacin dukkan wata kalma da za a amfani da ita don nuna kasawar wannan wani wanda ba Allah ba ya kamata a yi amfani da ita ba ta cikin zagi ba ta cikin cin mutunci da haka yake laqad kuntum antum wa aba'ukum sai suka ce da shi a jikin rabin hakim ta min al-la'ibin ka zo da gaskiya da hujja ko kuma dai wasa kake ko wuri kake kaga anan gurin a kan fa sun nemi hujja sun nemi gaskiya kuma ya zo musu da hujja ya zo musu da gaskiya din yadda suka bukata kamar yadda muka rinta wannan cikin sura al-anbiya idan muka manta ba har kuma tun haifinsa ya abati mata abu ma la yasma wa la yanzur wa la yughni an kathira يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا طويلا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كلمة مما تدعي ما تدعي هنكلي dan me zaka bauta wa abin da baya ji baya gani ba zai wadatar da kai komai ba ya mahaifina ilimi ya zo min daga wajen ubangiji ka bi ni zan tare da kai ta farko mu ya mahaifina kar ka bi shaitan sai ɗan ya san gare wa ubangiji ya ma hajjida ina jin tsoron azaba ta same ka ta shafe ka sakamakon shirka da kake da abin da ba daidai ba duk nan kalmomi na jan hankali amma sai da shi a ragibun anta an haki ya ibrahim duk kalmomin jan hankali mutanen nasu kuma ku duba yake da su me ba fara su wannan kuma kan nan lokacin da ya farfasa su ya nagargaza su ya kyale babba guda ɗaya shine kadai bai kira da ya ba fa ja'alahu juzazan illa kabiran lahu la'annahum ilayhi yarji'un ya rataye fatanyar ko gatarin a wuyansa dan karo suna cewa a anta fa'alta hadha bi alihatina ya kai ne ka kire da mana kuma kanmu mu allolin mu kai musu ta'addanci sai ce a bal fa'alahu kabirukum hadha gashi nan babban su shine yafi su karfi ya bubuye su ni ba ni bane fas'aluhum in kanu yaqulun kuma su ku tambaye su da muku bayani wanda aka daka ba sai bayani wanda yake shi ba anan sai rasul ga hankalin su dan nuna kasawar makan su nan take suka kalli juna suka ce antum zalimun faradaw ila anfusihim fa qalu innakum antum zalimun suka ce lalle kan ba ko ne kuma zalunci kawo nan wadannan ga Allah zai ba da masala ma'ana ba sun kuma ta ba tare da haka dai tasirin an gada a gida wajen iyaye da kakanni sai ya sake makantar da su sai suka dawo dan kada alimta ma haula iyan ko sai an san ba ka magana dan da zaka ce mutum bai su to ko kun san ba ka magana kun san jama'a bauta rashin magana kan ba kasawa ba ce ba yanzu ko kai da magalin mutum a ce ba ka iya magana ba ya kasawa ba a ce ba ka ji ba ka gani kamala sai ko kuma cika ji na ce ba na bace ba cika bace ba na ta tawaya an gane ku لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سيتي أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تأكلون yanzu kun san haka ne za ku rika bautawa abin da ba zai iya cutar da ku ba ba zai iya amfana da ku ba tun da abin da duk za ku bautawa wanda ba Allah ba tun da ba ruwa na Allah wadda duk abin da za ku bautawa ba Allah ba to kaga kun san ba su da hujja tun da ba su da hujja sai ku kuma faɗa har ne ku wanda ru'ana ta kun ikun da fa'ida wannan dalilin ya san cewa duk wanda ya kasa wajen hujja to sai koma zagi sai koma fada sai koma tashin hankali zai dauko kuma ta gogare ki sai an yi kaza sai an yi kaza saboda me ya kasa a fagen hujja a fagen dalili da kuma makarita da wani suke kan bata haka suke har duniyar har duniyar ta ba sa iya yadda a gwada dalili da dalili dan sun san ba za su kai labari ba da an fara sa ga filin dagar ya ji zin canza wani filin dagar daban a gwada maki da maki a gwada gariyo da gariyo takobi takobi adda da adda shine kawai abin da suke amma ba gaskiya ba ba sa iya kawo da mini ka duba duk irin rashin mutuncin da Amerika ta a Iraki shekara uku tana karkace bayan Allah jiya ko ta jiya sai ne ta ake kafafan watsa labarai Bush ya yadda cewa information din da aka ba shi gaba daya rahotannin da aka bashi gaba ɗaya na cewa iraki tana da makaman da dangi ya fahimta ƙarya ne kuskure ne bayan sun karkace bayan Allah kuma suna cinye game da karkacewa to kaga ya masa duniya da tambaye shi tunda kun gano kuskure ne kuma sai ku yaya sai ku biya diyar jinin da kuka maralar a iraki ko yaya sai ku dawo da saddam kan karagar mulki ko yaya sai yanzu ku fita ku bar musu kasar su ko yaya ko za ku ci gaba da karkacewa kuma duk da kun gano cewa ƙarya ake muku ina fata mun fahimta to manyan dagutan duniya haka suke haka gana dagute ma na unguwa da na ina haka duk inda hakan da suke duk inda eh, eh, wanda ba san gaskiya yake haka yi idan ya fada sai dai a tashi hankali ba zai iya kawo hujja ba zai iya kawo dalili sai zage zage sai tashi hankali har da ko huwa qur'ana ta ubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaydan fa ja'alnahu min asfalin ta latin وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين وقال إني ذاهب إلى ربي النبي إبراهيم يقول لما نيكو زنت في إلى ربي زوغا أبنجدنا abin nake zuwa ga inda ya hore ni ya umarce ni inyi hijira zan bar kasar iraki zuwa baitul maqdis tunda na kira mutane su yi imani ba har sun yi yunkurin kashe ni to wannan ya nuna babu ragowar sa rai da tsammani da kyakkyawan fatar za su yi imani mafi kyau kar in tsaya su ɓata mun lokaci in tafi wani wurin da zan samu waɗansu za mu bautar Allah tare da su shine ma'anar inni zahibun ila rabbi a wani wurin sai inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira zuwa ga ubangiji na shine da ya zuwa baitul maqdis sai hadiyin da sunan ubangiji zai shirye da ni zai shirye da ni ta barcin yin hijira din ya ƙara sani zuwa wancan gari da nake son zuwa ya sadar da ni ga wajen rabbi habli min as-salihin ya ubangiji ba ni baiwa cikin salihan bayi ka an ni ta kuma ka sace to salihin bawa Allah ki bi gulamin halim sai muka masa bishara da ta wanda yake halim mai juriya da mai juriya bisa ga zance mafi inganci shine annabi Isma'il alaihi salam an siffanta shi da juriya amma da mai ilimi kuma shine annabi ishaq dan wani wurin an ce an yi masa bishara da ɗa mai ilimi a wani wurin an ce an yi masa bishara da ɗa mai juriya da hakuri to dukkanin su guda biyan kowanne mai ilimi ne kowanne mai juriya ne sai dai juriyar annabi isma'il ta ɗara ta annabi wato ainihin annabi ishaq alaihi salam kamar yadda kuma siffar ilimi a wurin annabi ishaq ta tsara siffar ilimi a wurin annabi isma'il wato kowanne akwai abin da yake yin fice sun yi tarayya cikin siffofin guda biyu ɗayan ya fi ɗaya ta ɗaya siffar ɗayan kuma ya fi ɗan uwansa ta ɗaya siffar ina fata an fahimta siffar ta wane da ilimi baya nuna wanan jahili ne shi ma mai ilimi ne sai dai ya tsara na wane siffar ta wane da hakuri baya nuna wanan baya da hakuri shi ma mai hakurin ne sai dai na wannan ya tsara na wane. وبشرناه بغلام حليم falamma balaga ma'ahu sa'aya yayin da shi wannan da ya isa kai kawo shine as a as shi ne waɗansu ƴan ayyuka bi gomun nan dauko mun nan tayani mu je wuri kaza raka ne wuri kaza tayani aiki iri kaza yaro yakan kai wannan koda bai kai ni ba dan shekara bakwai takwas tara goma kafin da ya kai balaga duk za a ce balaga sa'aya ya kai ya aikata aikata na gida domin da as-sa'i din na daukar ma'anar aiki inna sa'ayakum la shatta aikin ku daban-daban ne wannan wancan wannan yayi wancan wancan ya da'a wancan ya safa sannan lafazin as-sa'i na daukar ma'anar gaggawa da hanzari يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فلما بلغ معه السعي يا إن دان يئس كيكاو waɗansu ayyuka na gida tare da shi kana sai annabi ibrahim ya ce da shi ya bunayya ya kai ɗana inni a rasul manami ni fa na gani a cikin barci na anni azbahu ka cewa shi ina yanka ka na gani an nuna min a cikin mafarki gani ina yanka ka mafarkin annabawa ko gaskiya ne duk abin da so gani to wahayi ne fanzur ma za tara fanzur yi nazari ka ga ma za ta ra me kike ganin za a yi in zartar da wannan mafarki da na gani ko kuma yaya za a yi malamai suka ce shawarahu li ya'nasa zabbi wa yanqada li amri rabbih ya shawarce shi dan dan shi kansa ya ya bihi ya kwantar da hankalinsa wajen ya yadda yanka shi an gane ku ba wai dan inda dan zai ce ban yadda ba shi ban zai ce shikenan to a ko ya yadda ko bai yadda ba haka zai yi amma ba mutum shawara na dawo su kusa da kai fanzur ma za ta ra kana sai dan yace ya abuti ya mahaifi na kif almasuma zartar da abin da aka yi maka umarni satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka sami ni in Allah ya so ina cikin masu hakuri da juriya ko gizo ba zan yi ba da kuka zartar da umarnin Allah to daga nan sai mai kwami falamma aslama wa sallahu min jadid وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين وبنجي تعالى فلما أسلم suka mika سكا ميك ويا سوبيدم annabi ibrahim ya mika wuya ga umarnin Allah da ya gani a cikin mafarki ɗansa isma'il ya mika wuya dangane da shawarar da mahaifinsa ya bayar da yake kwanzur za ta kaga sun mika wuya uba ya yadda zai yanka ɗansa ɗa ya yadda mahaifinsa ya yanka wa tallahu lil jabil ya kayar da shi akan goshinsa shi ne tallahu ma'ana sara'ahu lil jabin lam din nan bi ma'ana ala dan lam tana zuwa wato bi ma'ana ala wa yasalluna lil azqani yabkuna wa yaziduhum lil azqani ma'ana ala al azqan malamai suka ce ya kayar da shi akan goshinsa wanda ba haka ta saba yi in za a yanka dan saboda kar ta hada ido sosai ya kama shi fa takunhu afifatul ubuwa tausayi irin na uba yayi tasiri a kansa amma tun da ba ta hada ido ba zai samu sararin yanka shi ba tare da ya wahala ba to a wannan lokaci ubangiji ce wala da yana an ya ibrahim sai muka kira shi kai tsaye muka ce shi ya kai ibrahim kan da ta ruya hakika ka gaskata mafarkin da ka gani ka gaskata mafarkin da Allah madaukakin sarki ya nuna maka inna kazalika al muslimin lalle kuma haka ne muke yin sakamako ga mai yin insani ga masu insani a duk inda suke inna hadha lahu al-bala'u mubin lalle a cikin hakan akwai jarrabawa wadda take mai girma lafazin falamma aslama wa sallahu lil jabin kaga lamma ai shartiyya ce yayin da kaza da kaza da kaza suka faru wa sallahu lil jabin ma'tufan ala shart nadainahu an ya ibrahim shine jawabi sharti قاعدة ثلاثة جواب شرطي لا يأتي مصحوبا بالواوي بالواوي بايا زوا تارة دواو في a سمي على ربتي أما على ربتي القرآن يكن زوا تارة دواو يكن زوا با تارة دواو با ina fata an fahimta da haka anan wurin wana da lahu an ibrahim shine jawabi na lamma kan saddaka sarruya inna kadhalika najzul muslimin inna hadha lahu al-bala'u bi lalle wannan jarraba ce mabayyin jarraba ta'ala ya jarrabe ka babbar jarraba wanda take bayyana domin a ce mutum ya yanka danta kar ku manta cewa ya samu ɗan ne bayan ya manyanta har ya ɗebe sabani zai samu ko ba samu ba kar ku manta cewa a lokacin ɗan guda ɗaya ne ba zai ko uku ba kar ku manta yaron ba yana jariri ba dan idan yaro yana jariri ya mutu zafin da mutum yake ba da yawa Ta da ya girma har ya kai zai iya taya kan ayyukan gida a lokacin ya fi ta rai lokacin ya fito sarai a wannan lokacin aka ce yanka shi kuma yadda zai yi to kaga ne ba kalmar jarrabawa ba ce in na la huwa al-bala'ul to annan dai malamai suke cewa shi umarni na Allah cewa yi kaza da hannunsa cewa bar kaza umarni yi kaza me ya hikimarsa taklifi da malamai ke kira da sunan taklifi me ya hikimarsa shin hikimarsa ita ce an imtisal ko kuma al-ibtila shin Allah na ɗora wa mutane yin kaza da barin kaza ne don jarraba ko kuma yana ɗora musu cewa ku yi kaza ku bar kaza don su kwatanta umarni waɗansu malamai suka ce at-taklif inna ma ya'ti lil imtithal jarrabawa waɗansu malamai suka ce la inna ma ya'ti at-taklif lil imtila' waɗansu malamai suka ce inna ma huwa da'irun bainal intisal wal ibtida bai bambancin wannan ne misali dan abin da fito fili dan laraba suka ce bin ya yattadifu al maqal ta hanyar buga misali ne zan ce fitowa fili suka ce idan ka ce ana yin umarni ne dan mutum ya aiwatar ko kuma ka ce ana yin umarni ne dan a jarrabi mutum to ya aiwatar ko ya aiwatar wajen an ba shi jarabawa wannan misalin zai fito fili ga matar da ta san a al'adarta ne a duk farkon wata a ranar bakwai ga wata take fara al'ada hakan ya maimaitu tattare da ita shekara ɗaya ko biyu ko uku ko hudu sai ramadana ya kama a lissafinta lalle gobe bayan azhar al'ada za ta zo mata ta riga ta saba haka ne wajen shekara ɗaya ko biyu ko uku amma fa a yanzu gashi muna asuba gari bai waye ba ballantana a zahar ɗin ta zo ballantana mu ga hailar ta zo ko ba ta zo ba to a nan gurin za ta dangi da azumi ganin cewa al'adar ba ta riga ta zo ba ko kuma dan saboda zakan za ta zo da azhar kawai ba za ta tashi da shi ba suka ce idan ka ce ana yin umarni ne dan mutum ya aikata to ai yanzu a nan gurin tana da zaton ba za ta iya aikatawa ba tunda tana zaton zuwan al'ada bayan azhar tashi da azumin baya da amfani da tare ita amma idan ka ce ana umarni ne dan Allah ya jarrabu bawa ko zai aikata ko ba zai aikata ba dai an jarrabe shi a ga zai kwatanta bi ko ba zai kwatanta ba to a nan dole ta tashi da shi ko da tana tsammanin jinin zai zo in ya zo ta aji suka ce Allah muka madaukakin sarki kafin ya nuna annabi Ibrahim mafarki yana da masaniyar annabi Ibrahim zai yanka ko ba zai yanka ba ya sani ya san annabi Ibrahim zai yi umarni kuma ya san zai hana shi zartarwa zai ce an masanya maka da abu kaza annabi Ibrahim kuma ya san zai ba abu da tangata saboda jarrabawa ne ba in ta sa bari a cikin daga cikin hikima ta takalifi akwai ne jarrabawa da haka Allah ce inna hadha lahu al-bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibin azim sai muka fayyace bin dhibin da wani abun yanka azimin mai girma malamai suka ce shine rago galibi haka malaman tafsiri suka faɗa rago lafazin azbihu ana nufin al-madbuh abun yankawa sannan lafazin rago haka duk malaman tafsiri suka faɗa daga ina yake duk iyakacin bincike na da nai na kasa samun hadisi kwakwara wanda ya nuna zan daga aljanna Allah da ya fanci annabi Isma'il da rago daga ina ce wallahu a'lam irin yadda abincin da na Maryamu take ci na lokacin sanyi ta zama abincin sun zafi lokacin zafi ta zama lokacin sanyi hunturu da annabi Zakariya ya tambaye ta annabi ki haza sai huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab daga ina ake kawo ita ba ta sani ba ba lalle da sai mun san sakon da me nayi kafin mu tabbatar da daga aljanna yake mu kwakwaran dalili in ba haka ba sai zama alƙawarin Allah bila ilmi idan muka bi inna rududu cikin tarar rubumin sun maganganun tafsiri to wannan kadai baya da mahujja. sai da mutum ya samu istinafi wani ya riga na faɗa ba faro bane ba ni dan na faɗa amma dai yana buƙatar tabbatar da abu ta fuskar nassi na shari'a kafai wanda takka ba ta shiga cikin sa abinda ko takka ba ta shiga cikin shine wahayi إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه na عظيم وتركنا عليه في الآخرين من بر مسا أنبتو أتكين متعني ذات بيوبايا dukkan mabiya annabawa da suka zo bayan annabi Ibrahim suna yaban annabi Ibrahim har zuwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yake cewa ja'alni lisana fil akhirin wa ja'alni min warasati jannatin lisan sarkin fil akhirin an matan shi da yabo a cikin al'umma wanda duk wanda aka ambaci annabi Ibrahim zai je yana yabon shi yana sarki abin abin girmamawa ne shi a cikin dukkan mabiya annabawa ga mata ubangiji ta ala ce salamun ala ibrahim aminci ya tabbata da annabi ibrahim alaihi salam kazalika nabiyul muslimin كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين kazalika nujzi al-muqtimin kamar haka ne muke yin sakamakon ga masu ihsani salamun ala ibrahim innahu min ibadina mu'minin lalle ji annabi ibrahim na cikin bayin mu'mini idan abin da muka faɗa a can wajen annabi nuhu shi za mu faɗa a nan da tafsiri da bayani wa bakkirnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin daga baya kuma sai muka kare masa bishara da annabi ishaq nabiyyan zai za a ba a matsayin sa na annabi min salihin cikin salihan bayi wa barakna alaihi wa ala ishaq mun yi albarka ga annabi ibrahim mun yi albarka ga ishaq ko kuma mun yi albarka ga inam annabi ibrahim mun yi albarka ga ɗansa kuma ishaq wa min zurriyyatihi ma cikin zurriyyarsu su bai din muhsinun akwai bawa wanda yake mai ihsani da bauta ga Allah madaukakin sarki wa zalimun li nafsihi mubin akwai kuma bawan da yake mazalunci da kansa mai bayyana zalunci a fili wato ba dukkan zurriyarsa bane ba suka zanto ne. cikin su akwai mummunai akwai wanda ba mummunai ba cikin su akwai salihai akwai waɗanda ainihin ba salihai ba wannan magana ta cewa wa bai basharnahu bi ishaqa nabiyyan min salihin da Allah ya biyo baya da idda in ji bakwalar hujja akan cewa a je a can da Allah ya tafi basharnahu bi gulamin halim a ce gulamin halim shine wa annabi Isma'il domin da ana nabin annabi Ishaq kuma a zonan gurin a cewa basharnahu bi ishaq kaga ya zo mai mai kenan wanda al-asrul kalam shine at-ta'sis asalin zance shi ne kowace kalma ta bada ma'ana ta sabuwa ba ta zama maimai ga kalmar da ta riga ta wuce ba abin da muka faɗa zama daidai ubangiji ta ala sami tarayya cikin lada wanda muka kuskure ko kuma harke Allah ya tafi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum ne gaskiyar abin da ake faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne na farko kuma shi ne na ƙarfi wani magana ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba shi ne farkon halitta ba kuma hadisi ya inganta daga bakinsa ya ce farkon halitta shi ne alƙalami Allah kafin ya halitta komai kafin ya halitta sama kafin ya halitta ƙasa kafin ya halitta komai a duniya alƙalami ya halitta yace shi uktub alƙalami yace mai zarbuta ubangiji ya rubuta duk abin da zai faru manzo Allah ya fajara ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyama al alqalbi ya gudana da duk abin da zai faru a duniya har zuwa ta kiyama wannan shi yake gaba da yasa Allah ya yi da fatan da zai daya nan ba Allah wa ya'lamu ma fi fil bardi wal bahr wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi al-ard wa la rabbun wa la yadhun illa fi kitabin mubin duk da ke faruwa a duniya yana rubuce cikin wannan kitabun shi na zai shi ne kuma Allah ya ma na kitabun kuma haka alƙalmi shi ne farkon halitta a cikin mutane kuma annabi Adam shi ne farkon halitta faruwa daga suka goyi baya tarihi har kuma kan Allah sallallahu alaihi wato daga cikin yan bid'a suna ganin kamar fadin cewa annabi shine farkon halitta sai in kai haka ne zaka tabbatar da falalarsa wanda wannan kuskure wannan kuskure ne ba sai mutum ya zama farko bane ne da ya kowa falala ya iya zama na karshe kuma ya kowa falala din domin dukkan annabawa mun da sun tsara iyayen su matsayi kiyan ba annabawa da dama iyayen su kuma annabawa ne yanzu kawai annabi Isma'il da annabi Sa'ad wanda su ma iyayen baban su da annabi Ibrahim kaga ba za a ce sun ba ta tsayawa amma dukkan wani annabi da babansa ba annabi bane ba ittifaqan kenan ya tsara sa ne kana Allah da matsayi ka ta mahaifinsa ya riga zuwa sannan kake ta annabi kuma shine farkon halitta sai kuma ka zo a daren maulidi kana ba da tarihi kuma ka ce shine Muhammad dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abu Malak kuma ka tafi ka tafi sun sula ba to ne shi da da kana safa wa riga wani zuwa ka ja mutum kada walwala ya zama mutum kada walwala dan haka bai tabbatar da ba ya nufin sai kan ce wani ne na farko sannan ya fito wa falala da ya san falala zaɓi ne annan kaɗai kan zaɓi ne daga Allah daɗewa ba shi ke kawo mutum ya samu annabta ba yawan ibada ba shi ke kawo ba zaɓi ne an gane ko da Allah ya lissafa annabawa gaba ɗaya sai ya faɗi cewa ya kawo su bisa ga zaɓi an gane ko sannan ya yi kuma Allah ya tafi mana malaka da musulmi minan nan Allah ke zaba zabi manzanni cikin malaiku cikin ko mutane wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa tabainahum in tabainahum ma'ana man zabe su kenan wa hadin lahum dan zatu mutaki wannan ya wannan bayan lissafa wani adadi na annabawa da haka da manzanci zabi ne ba da yawa a duniya ke samu kun ya samu wannan ba yawa ba da ke samu kun ya samu wannan ba ke karu ba ballan sana ta ce kamar sallallahu alaihi ba ta tabbata sai in ka gudu biyu ko wani sannan ya samu falala sai da inda in in ka rasa wannan tarihi ko ba baya da falala wannan kuskure ne da wanda ya wannan ya gina abu bisa da dahin ba bisa da ilimi ba ne ka ji shi a cikin shi har sai ya ba wai hajiyar ba eh, duk wannan maganganu ne kare da yi da ba su da asali cewa haske ne shi an halitta shi daga haske sannan ya zama kaza sannan ya zama kaza sannan ya zama taurari duk kala ne ba hadisi bane wala ba ruwa ta yoyi ne ba ba wanda zai iya kare wannan tafsirar hadisi illa ta an gane ku da ai kawai magana ba ba kun da ni kuma ko ina kuke da ban mamaki sai ku je yan bid'a su faɗi magana sai kun zo a faɗa a wajen karatu sannan kuma sai ku sake faɗin wuta sannan kuma sai kun sake dawo a wajen karatu to ku kuma yanzu za kuma ba da amsa kun na rubuta da gaban mai sannan ma ya kafa tsoron bid'a kuma in kana tsoron bid'a dole zai je kai ka in kana son ka aminta da addinin ka kanka jefa addinin cikin ruɗu ka samu malami na sunna wanda kullum aikin sa yayi bincike akan sunan annabi ya dawo mutane ita kyauta sarka fi sabilillah la yu'minu da zamu la shukura to wannan sai ka magankare wajen karatun ka amma kana zuwa wajen bid'a dole zai halaka da kai aikin dan bid'a ba ya kawo hujja ba sai ya kawo shubha shi ko malamin sunna ya kawo hujja shi ne aikin sa ba shubha ba idan kirista ya maka alkhairi ya halatta ka ce Allah saka da alkhairi ya halatta ka ce ya zanto kana nufin Allah ya shirye yadda shi dan babu alkhairi ne kuma musulunci ko akwai sai zan don haka kake da shi da alkhairi ana yin addu'a ga wanda ke fitacce dunya din ya shirye wannan ke jima nan karmar al-istighfar da Allah ke wani yastahiqu ladina la yajidun ka abin da yake nufi sunan na sukan su samu wasan su ifa dai ifa ita ce tsare kai tsare kai dan kar mutum ya fada cikin zina kar mutum ya fada cikin laifi to Allah zai lillahi da dunga kahu wadanda ba su da halin da ya su yi aure wani daga cikin ana son yayi ya yayi kokarin kare kansa ta hanyar da ido ta hanyar eh, eh, rain jefa kai inda zai je jefa kansa cikin zina zan da ido na daga ciki rashin shafaduwa da yamu yana daga ciki kar ka yi abokanai fasikai wanda kullum za su kasance mata tun kana suna magana ta kaza a'udhu billahi kana ta tushe kunne wata rana sai ka dan bar kunne kuma kaga din lamar ya lalace wannan shine al tsare kai ko kane kai Thank you. Ah, manzo Allah ta yake bin salatu da kowace da bid'a ga dama to a kawo mana wanda sai a kawo a ko da sai kawo ba wanda ke cewa kawo ake zai kawo ya faɗi inda yake kun ga <coughs> za su je maza Allah zai ainihin salatu da da irin bid'a yau sai annabi ya ce ko ambaci Allah har a kan kuma haka ko har ta haka ce mutum ya ce wato ba su zai kuma a annabi karya dan wani mutum yake gidan rediyo da cewa haka na ce wani mutum yi idan mutum malamin sai na yi istighfari na tabbatar na yasa ko in yi rediyo ne ya wannan magana abin da ya hau haushi da ban shi ne kuma wajen suka zai su mai da kuma aka hana su ma'ana su tabbatar da kariyarsa dan ya ce a cikin bukari ya mai da mutane ma waɗansu gidadawa kamar ba mu a gidan mutane ya mana mutane sun cikin da ba su tsoron Allah kawai wani zai je wa Allah ya je ƙarya ta kafar watsa labarai sannan a jiza za a bashi Allah kuma dai ce a idan aka haka ai za ce ayyuri rigima ko a ce ake yi wa ne sai ka nuna kira ce yi rigima sai a kyale ruwa Allah kariya wanda Allah kariya Allah rufa mana asiri hmm. wannan yake cewa dala ku rubutu wanda yake wala wanda mutum zai gane da wuri don rubutu ya don kanana ba na iya karantawa da sauki haka alaikum salam na jinka ibn kasir kawo a ina cikin ibn kasir ba zai kawo wannan tafsirin face ya faɗa ka in ka tsaya daidai inda hadisi yake to kai kuskure ibn kasir tariqatuhu al-jam ya tara maka hadisi karkashin da sai kawo hadisi cikin hadisi 15 hadisi sai ma sai kawo shi min turukin muta'addida fil ghalib yakan yi bayani akan hukunci yace wannan hadisi ne na ƙarya ko hadisi ne hasan ko hadisi ne hasan bin ya turukin ko yace sahihi ko kaza ko kaza ko kaza amma duk hadisin da yace ko amma ta Allah ra'ayi kuma hukata hadisin ƙarya ne baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akan da yake gina ibada akan hauka ko akan hankali kuma yanzu wannan wai kuna ahlus sunna ko wanda gemu kuma sai wani zai mutum da duk shi wallahi kuna bayan ka kai wai sai a kai abu sai kana tsammanin mutane sun nuna da wani da ya faɗa na abu sai da ah, eh, shakka kike kamar har yanzu shakka wato ne sai in ga wato har yanzu wato kwatanta mutum ke fakila ba ba ku kariya kuke bane wannan ne da gaskiya ko kuma yan wannan kila kuke ta yi nauyi da yawa ko kuma da ya fi su hujja ko dai da su yan gaskiya gaskiya suna da gaskiya duk wannan shekarun da wannan mutanen suna da gaskiya har yanzu jaka kuke yi har yanzu sai ka kuke waɗannan mutanen suna da gaskiya billahi in har suna da gaskiya to ta ta yana da gaskiya na rantse muku da Allah kun ji na rantse billahi zai galibin su makareta ne su fito da kare kansu ba ga kuma yanzu labaran ba ba ga kamar wasu labaran ba magana ta karfe wannan dan waye yake cewa dan Allah ka yi tambayi game da game da wannan gwamnati ta kace tsaye wajen kare muhimmancin dokar Allah ta tashi tsaye wajen ganin komai ya tabbata kan daidai domin abin ta kai da bakin ciki yanzu da an kuma doka ta hana ɗaukar ya mace wai yan ataba suna cewa za su yi tawaye sannan ku ko malamai ku shiga kafofin matsa labarai ku faɗakar da mutane ku mutar da su yanzu dan Allah ba mu shiga ba wato wani lokacin ne wancan abin da kuke nufi wani lokaci kun ga idan to a take dai muna goyon bayan wannan doka ta abin da dan karanta ga wata abin da ban karanta su da abin da ne na hauki muna goyon bayan wannan doka ta muna goyon bayan wannan doka ta wato ainihin hana daukar kiyamace kuma akan wannan ne hudubar juma'a yau ina jin duk abin da zan faɗa yanzu bai kai abin da na faɗa ba da zuwa hukumar juma'a abin da muke cewa su waɗannan yan ataba masu sana'ar ataba komin komin al'ummar mu ne namu ne su mu wani bangare ne nasu su wani bangare da namu ya'ya kanne yinyi haka muke tsakanin mu da su ya'yan ya'yan kanne mu bangare na su bangare ne namu wannan abin da ake hana su gata ake musu ba wai hana su cin abinci ba domin duk hanyar cin abincin da za ka saba wa Allah ba ta da amfani kuma ba ta da albarka kuma duk abincin da ka ya zama na banza kenan abincin banza abincin wofi domin matakar sai ka ɗauki ya mace da za a cikin hutuba na karanto mana hadisin ma'akan ibn yasa wanda imam tabarani ya rubuta cikin al-mujam al-kabir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a ɗauki allura a kafa ta akan ɗaya daga cikin ku a buga ta da dutse ko guduma har ta nutse a cikin kansa ya fi masa alkhairi sama da a ce fatar jikinsa ta taɓa fatar jikin matar da ba halalinsa ba allura a ɗauka a sa a kanka har sai ya fi maka alkhairi sama da ka shafi jikin matar da ba ka ba to ku faɗa mun yadda mutum zai ɗauki kyamaci a gadon sa a mashin ya ɗauke ta a bayan matar ta taɓa jikinsa ka faɗa mun zai goyo mata biyu bai taɓa jikinsa ba ballantana wanda ya fi goyon mata tsakiya maza biyu namiji da wanda namiji baya irin wannan rashin irin wannan fatsara da rashin mutunci da mutane da suke wannan bala'i ce wannan musiba wannan ba kamar musiba ba saboda haka anan gurin kar mutane su kalli abin ta mahanga ta siyasa su kalli abin ta mahanga ta addini duk wanda ya maka wannan to yana taimakon ka ne akan kai ga Allah kuma a yi tsakani da Allah wannan abin ya isa har wani mutum ya fito ya fara yi da haka muke kira ga gwamnati cewa abin da kai abin mai kyau kuma su tsaya tsayin daka ta ga cewa wannan abin bai kare ba duk irin yadda yana saba za su ja ita ba su ta mun ko muna tare da inda gaskiya din take dan babu yanda za a haka kawai yanzu ka duka goba yan yan asaba da sun yi tawaye ka fito a wannan tutar tawaye ga dokar Allah ranar tashin kiyama da zaka ce Allah gobe kiyama ta tadewa ce wannan hasara kuma wannan ke nuna mutan al'ummar mu wallahi suna daga cikin rikitacciyar al'umma irin yadda mutanen suka suka rikita fitina haka kawai kuma sannan zai ka zo dan mutane sai ka ga mutum kamar da hankali kamar da baya sai ai sai da gaskiya ya za a da cin abinci wato wani abin abin ban hauki abin ta kai ku wai an hana mutum cin abinci ma'ana wai idan ka kalli rayuwar mu kamar manufar mu shine mu rayu dan mu ci abinci mu ci abinci dan mu rayu kaga da mun bakin kana rayuwa don ka ci abinci sannan kana ci abinci kuma dan ka rayu to da karshe kuma sai ka mutu ma'ana ci abinci rayu mutu babu wani ba tsakiya na umarni da za a yi maka ko hannu daga Allah ko manzansa shi ke cin abinci rayuwa mutuwa to tun da haka ne mutuwa mun ta akwai ta idan haka ne mu takaice zangon mana mu fasa cin abincin mu fasa rayuwar kawai a tafi mutuwar kai tsaye ta kayan ta zango gaba daya dan me zaka tsaya cin abinci da rayuwa bukata ma lokaci in dai manufar ita ce wacce a sai manufar cin abinci rayuwa bautar ubangiji to wannan bautar a haɗa take da rayuwar haɗa take da cin abincin ya za ka samu abincin a wani yanayi za ka zauna ka ci abincin a zaune a tsaye a hannun dama a hannun hagu yaya za ka rika cin abincin duk wannan yana cikin bautar ubangiji amma sai ka ga mutum wai kamar da hankalinsa kamar wayayi wani kuma shi ya yarda cewa abin da ne amma dai tun da yana adawa da gwamnati saboda wani dalili na na karan kansa shi kadai to ga shi goyen bayan da duk abin da ke gaba kullun alkhairin to wannan kuma ya zama wata kasancewar ina rigima da gwamnati kana rigima da gwamnati daban kasancewar gwamnati ta yi gaskiya wannan kuma daban kai gaskiya din kake kallo kuma dole ka goyi bayan ta in ya zanto dan wanda shine sharru khalqillah anil islam ya faɗawa Abu Hurairah cewa idan ka je kwanciya karanta ayatul kursi Allah zai tsire maka mai tsaro kuma abin ki ba zai same ka har garin Allah ya waye Abu Hurairah ya faɗa manzo Allah manzo Allah ki saba kaka wa huwa kazu abin da faɗa mu gaskiya ne duk da cewa shi madalci ne sai dan amma abin da ya faɗa mana ayatul kursi tana da wannan tasirin gaskiya to me zai sa kawai dan ina adawa da mutum sai dauka duk abin da ya fito ta bangaren sa kuma ya zama sani. ni menene zai bani lamun da abin da ya fitar bangare na ni kuma zama alkhairi to wannan kuma mahangar da mutane suka mata kalla mu da hankali waɗannan mutane yan uwan mu ne dingin mu da al'umma ne zuwa cikin kamar yadda na faɗa da ku haƙƙi ne da ya sai akan malamai da ɗalibai ilimi yawanci inda kuke mana illa ko masu zuwa karatu ba ka zama da kadu na daga inda kuke mu alhamdulillah mun zama da kadun malaman mu kuma har yanzu muna da kadanci ga malaman mu waɗanda suka karantar da mu har yanzu cikin malamai na akwai wanda zai ce ya ji kasar tsina na yi zafi a wuri kaza ba haka ya kamata yi ba akwai wanda zai kira ya ce na yi kaza na yi laifi kaza a yi kaza akwai wanda kuke karara jin har yanzu zama malamai na ina jin wannan ya fara sahari na idan su kira wani su faɗa akwai zan yi zan yi wani abin su hana ni akwai wani abin ba na son yi a tun ne. ba dan na so ba amma dan ina ganin tun da ba sabon ubangiji bane ba ko da ni a ijtihadi na ina ganin ina da gaskiya bari in hakura in malami na kan wancan abin da shi ma ijtihadi ne ban na su ka da cikin haka nake tsammani haka nake fassara abin dan su ke rayuwa amma galibin masu zuwa karatu da haka suke zama wakili ba haka suke zama wakili ba amma inda ake haka muke zama wakilai nan ne akwai yan jantar gari akwai yan sabon gari akwai yan sunga akwai na akwai gwamnati akwai malaman a university akwai a wadansu kwalejoji akwai a sakandare akwai ne ne wane ne ke da karfin hannun idan ta su duk inda ya azhar ko al'asar ta tashi isar da kalma ɗaya? ya goyi bayan gaskiyar da yi imani da ita ke fata a tashi a kai a tashi a gaba gaban yana don su da aljanna kan ba ku da mu karfin hannun duk inda kuka ne zai zo na sai ku rubuta waya kada ko ku buga waya ko ku wuce sai wani mata kan kala ya kamata a yi wajiya kan kaza shi yake da barna a gaban sa. zai iya wa wanda ya maganar abokinsa ne amma na su sai kafa da tafsirin gudan ka ko yana sun sai kamar ba ake shi ba hakkin sa bane ba tunda an saba Allah kai kike kan gaba ne kana wani abin da faɗa maka tunda an yi aiki da gurin da Allah shi ka ne shi aikin sa faɗa ma shi ka faɗa ma ya suka kai sa sanin sa ba yi ne wannan shi ne ilmin sun da mutum mun yi maka sallan kai sai dai kamar kai kowa ita tafi cikin an dare ko ya yi da kanki da rabbi Allah inda ya tuta a cikin abin sun da fadin da yake zai zai maka da zuwa ta hana da shi ba wani zai je wani abu da haka da awati ba haka da awati ba wai alfahari ne ba amma tun ina kan wani kamtu a zaman arziki su sallan da ni ke yaji tun ana hana musalla a zahara a wannan lokacin ya kamata ma mu yi wakiya mu bari mu bi da karfi bi din amma tun da mu yi imani ne ahli wasu wal misali min da zuhur ila akhir qamati karfi ɗaya ne haka za a fito mu yi ta akwai mu yi ta tsisa wanzu ne ai mana fada a ce mun saba ijma'i makaranta akwai mu wajen